mu na biyu a karatun da muke gabatarwa na chemistry idan za ku iya tunawa a last episode mun tsaya a alkane and we said our next episode za mu tashi naming of alkane ya ake naming wayannan alkane din ya ake sa musu suna wani zai ji an ce kaza heptan waye 1 2 kaza ta ya ake gane wannan sunan nasu akwai rules da ya kamata a bi kafin a naming din wayannan compound din The first rule is select the longest carbon chain containing the hydrogen atom. Farko sai an fara selecting dogon carbon din. And second rule shine number the chain to, num to know the number of carbon present. Sai a yi numbering wayannan chain din sannan a san carbon nawa ne. If carbon hudu ne sai ka duba series ɗinka na alkene wanne ne number 4 shine butane. So wannan zaka ce eh so so so compound is butane me yasa saboda carbon tsinsa guda hudu ne kuma duk wani carbon eh, duk wani compound da yake da carbon guda hudu name din shi shine butane the second thing is to identify the substituents idan muka ce substituent duk wani karin abubuwa da za a bayar a gurin su menene za a iya baka methyl bromyl bromine shine ake ce masa bromo duk wayansu iodine chlorine duk wani abu da aka baka zaka iya cewa yes wannan an samu substituent guda kaza sannan second abin da ya kamata a sani shine position of the substituent shi substituent din karin abin da aka samu a wani guri yake maybe zai zama a carbon 1 carbon 2 carbon 3 ko carbon 4 if a carbon 2 yake an baka methyl zaka iya cewa a eh, under carbon 2 ina da methyl sannan abin da ya kamata a sani ana amfani da comma between numbers zai iya yiwa mu samu position guda daya ana da abubuwa guda biyu iri daya so in za mu sa wannan numbers din muna amfani da comma sannan we use hyphen between numbers and letters sannan ana amfani da hyphen gurin bambance tsakanin number da letter in su number ta zo misali aka samu 2 aka samu eh, misali z a gaba to za mu sa hyphen a tsakaninsu and next abin da ya kamata a sani sannan wannan duk number of substituents din da sunan substituent din duk muna hada shi muna sa a parent name din sannan we use die tri tetra a gurin compound da suke da more than one misali aka samu compound guda biyu iri daya za a ce musu die aka samu uku za a ce musu try aka samu hudu za a ce musu tetra sannan number wannan substituent din tana zuwa kafin a faɗi parent name din misali an samu butane 1 in misali za a amfani da wannan one din tsakan su ba a ƙarshe ba amma uh, under alkane da zamu yi yanzu shi ana sa shi ne kafin a samu heptane din misali na samu two bromo butane zan sa two bromo din kafin in sa parent name din na wannan wannan abun so yanzu za mu ba da examples sai mu ga yadda za mu iya neman wayannan compounds example 1 yanzu za mu nemin wannan compound ɗin asali stroke formula is CH3, CHBr, 2 CH3 amma sai muka buɗa shi saboda za mu nemin ɗin shi shine zama wannan CH3 shine C123 meaning hydrogen guda uku CH, CH, Br, Br and CH2, CH2, CH3, C123 hydrogen ɗin guda uku. Rule mu na farko mun ce select the longest carbon chain. Wanne ne longest ɗin? gashi ba daman bai breaking ba sannan za mu numbering din shi saboda mai naming din shi 4 is 4 and under alkane series mu duk wani duk wani compound na hudu is butane number 4 shine butane so a wannan sunan mun san cewa dole za mu samu butane amma an ce name any substituent present muna da substituent nan ba za mu kira su substituent ba saboda duk hydrogen ne they are the same thing wannan shine muke kira substituent so wannan is br and br muna ce masa bromine ko bromine amma uh, wajen nemin za mu ci masa bromo za mu cire mine din so under position nawa yake a carbon din 1 2 under carbon 2 muna da br tom yanzu za mu rubuta sunan shi muna da 2 bromo butane me yasa in na ce 2 bromo butane wannan shine sunan shi in na ce 2 bromo duk wanda ya zo zai in na ce 2 bromo zai zo under position 2 zai duba kenan akwai bromine alama mun ce parent name din shine a karshe butane ana nufin 1 2 3 4 4 ne a series din kuma duk wani uh, under number 4 a series din mu shine is butane and we use dama mun ce we use hyphen between number and letter shi sa muka sa wannan hyphen din da a ce numbers ne guda biyu za mu samu su kwama amma saboda haka to wannan shine sunan shi two bromo butane saboda yana da carbon guda hudu shi yasa ya zama butane and yana da substituent of bromine shine muke ce masa bromo shine ya zama two bromo example 2 example 2 gashi wannan shi ne formula shi in za a rubuta shi amma in za mu neme din shi saboda a gane shi yasa muka expanding din shi CH3 CH CH3 meaning yana da hydrogen uku wannan CH CH3 shine wannan CH2 yana da hydrogen biyu CHBr shine wannan and CH CH3 shine wannan so in za mu neme wannan shi ma za mu ɗauki longest carbon chain din shi 1 2 3 4 5 meaning is pentane Me yasa? Saboda a series ɗinmu duk wani na biyar we call it pentane. and yana da hydrogen nawa za mu gane. Saboda wannan da wannan da wannan da wannan su ne substituent ɗinmu saboda su suka fita daban a cikin compound ɗin namu. So CH3 ya yi losing asali CH4 ne and CH4 is methane. kuma mun ci in yi losing one hydrogen zai zama methyl therefore in ya zama methyl shi ne zama CH3 therefore wannan substituent din sunansa methyl and Br is bromo so daga nan sai mu ga position ɗinsu a position 2 muna da methyl a position 4 muna da bromo tom abinda na manta ban faɗa ba in aka zo naming aka zo aka samu abu guda biyu sai mu barin ɗinsu alphabetically sai mu ɗauko su misali nan b ne da m methyl da bromo sai mu ga wanne ne zai zo first is b therefore in mun zo ne min to na b din zan fara sa sannan mu saka na methyl and the same thing kuma a gurin numbering ɗinsu if muka fara daga nan 1 2 nan is methyl kuma sannan an samu bromo therefore in muka ce 2 methyl 4 bromo kuma asali wannan ne a farko to mun kai wannan kuma baya sai mai dai mu damu ce 1 2 3 4 5 ya zama bromine din mutum da shi ne zai zo first ya zama 2 bromo and methyl din ya koma 4 methyl saboda in muka tashi rubuta sunan in muka dauki nan side din zamu ce 4-bromo 2-methyl pentane in muka ɗauki nan side ɗin kuma za mu ce 2-bromo 4-methyl pentane therefore tun da wannan ne zai zo first sai mu canja mishi position shi yasa ya koma baya yanzu wannan sunan shi ya koma gaba ɗaya ya zama 2-bromo 4-methyl pentane tu bromo duk wanda ya zo aka bashi wannan compound din zai ce ya gane me yasa saboda an ce mishi tu bromo ana nufin under position 2 akwai bromine gashi and under position 4 akwai methyl gashi and the parent name is pentane zai irga 1 2 3 4 5 pentane therefore ba wani 2 bromo 4 methyl pentane wannan shine sunan wannan compound din ko wannan ko wannan duk wanda ka dauka daidai ne for example 3 Example 3. wannan shine example ɗinmu na uku To name this compound, an ga sabon abu. Muna da substituent, the same substituent. And this is ethane. Saboda carbon guda biyu yana da hydrogen guda biyar. Tun da ya zama yana da hydrogen guda biyar ya yi losing one hydrogen kenan. Is ethyl. CH2, CH3. Carbon biyu in aka duba under alkene series din mu mai carbon biyu shine ethyl ya zama ethyl ne saboda wannan yayi losing one hydrogen me kuma ya zama CH3 CH3 sai zama yayi losing one hydrogen so in zamu yi wannan compound din farko zamu dauki longest carbon chain din mu 1 2 3 4 5 is the parent name shine pentane and substituent din mu sai mu dauki position of the substituent muna da under position 2 muna da ethyl and under position 3 muna da ethyl term ga abu iri daya kuma a rule mu mun ce muna amfani da di try wajen naming compound da suke iri daya yanzu for this za mu ce di ethyl saboda irinsu ne guda biyu amma kuma position din su daban-daban ne tunda position din su daban-daban ne sai mu ce 2 3 ethyl pentane me ya yasa 2,3-diethyl pentane duk wanda ya zo karantawa aka ce masa 2-3 ana nufin under position 2 and position 3 diethyl meaning ethyl ne guda biyu aka raba su under position 2 and under position 3 and pentane shine da parent name din yanzu wannan shine simple examples da za a iya yi a alkane na san kuma duk wanda aka bawa duk wanda aka bawa compound a under alkane aka ce ya nemi in dai yayi wannan using wannan rules din insha Allah zai iya solvawa to ina ga wannan shine sai dai mun zo next za mu ƙara wa'insu example din saboda a gane sosai a nan muka kawo ƙarshen wannan episode din sai kuma next episode za mu ci gaba daga inda muka dora inda za mu dora wasu alaikum